E ni ce waye dan Allah ta faɗa gabanta na faɗuwa wanda ita kanta bata san dalilin hakan ba daga can ɓangaren aka ce dama mai wannan namban ne suka samu accident kuma Allah ya yi masa cikawa da sauri Ihsan ta ɗaga wayar daga kunnanta tare da sakin murmushi ƙara maidawa ta yi kunnanta sannan ta ce please haram ne tsoratar da musulmai dan Allah ka daina daman nambar da yi 7 da mom is not going to read that why muka kira da nambar da yi 7 da my queen So please, in har kin san mai number please ki shaida wa family. Bai ida ba ta wurgar da wayar tare da cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta faɗa da ƙarfi sannan ta yanke. Daman tun da su suna da janna suka ji irin wayan da take yi suka mai da hankalin su kanta. Tana wurgar da wayar suka yi kanta amma kafin su kai har ta so me. Da gudu Husna Janna Zainab suka wajen wajenta suna kiranta da ƙarfi tare da ihu, wanda ya sa da su anti Zuwairar saukowa da gudu Husna sai girgiza Ihsan take amma ko motsawa ba ta yi. Me ya faru? Mam ta tambaye su cikin tashin hankali. Wani ne ya kira ta da lambar yaya Muhammad shine kuka ne karfin Janna shiru. Da gudu an ta zoyarar ta amshe ta daga hannun Husna ta fara girgiza ta tana kiranta amma shiru. Mam cikin tashin hankali ta amshi wayar Ihsan ɗin daga hannun Janna kiran nambar Mahmud. Na aka shaida mata abin da ke faruwa. Kuka ta fara yi tana salati, wai me ke faruwa ne? Anta Zuwaira ta tambayi Mam, Anti Mahmud ya rasu. Nan falon baki ɗaya aka fara kuka da sauri Mam ta yi kiran nambar Dat. A lokacin Dad da Abba su ayan tare da ayan da Hansom sai su faman suna dawowa daga masjid. Saboda dama wani lokacin tare suke dawowa. Dad da Abba na gaba sai ayan da sauran yara na bayan su. Mayar Dad da ke cikin aljihun shi ne ya fara baburetin. Fiddowa ya duba ya ga Ihsan. Ba zai ɗauka ba amma sai ya tuna ba ta taɓa kiran shi haka ba. Fikin yayi cikin kuka mam ta fara cewa Alhaji dan Allah ka taho a tafi da Ihsan asibiti. Muhammad ne ya rasu ga ta ko motsawa ba ta yi. ta faɗi maganar kamar ba ta san abin da take faɗa ba don kai hakan maganar suka dinga fitowa daga bakinta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da dal ya faɗa mai da hankalin su abba kan shi lafiya dai ko abba ya tambaye shi Sita ɗin yarinyar nan ne Allah ya yi wa rasuwa. Yanzu an ce she is in bad shape. Dad amsa mashi yana sauri sosai. Ayan kallon dad ya yi amma bai ce ƙala ba. Subhanallah inji Abba. Bari in yi sauri in kai ta asibiti. Inji da sauri Abba ya kalla Ayan sannan ya ce, Son ka bi shi idan tana buƙatar wani abu. Da sauri ya dinga cin abincin duk da bai san inda abincin ke tafiya ba. Ko rabi bai ci bai miƙe ya koma falo. Umma kallon shi ta yi da mamaki sannan ta ce, Son har ka koshi? Ko dan yin attinmu ba ta yi filin ɗinka ba, ta tambaye shi, Umma na ƙoshi ina son in je in duba drip ɗin ƙarin ruwan kai ya ƙare. Oke ya kwandishan ɗinta da fatan dai tana lafiya. Kai ya girgiza mata, kawai shak ne, amma za ta dawo daidai ya faɗa mata. Oke sai gobe ne zan shiga, to umma bari in tafi can. Ta faɗa tana barin falon. Fat ɗin shi ya tafi ya yi wanka sai sauri yake kamar an ce wani ya mutu. Fitowa ya ɗauri da cowul da sauri ya buɗe wa wardrobe ya ɗauko jodan baƙi da blue polo. Turare ya fesa ɗan tsayawa yana cewa, Me wai nake yi ne? Ya tambayi kanshi. Sakin murmushi ya sannan ya ce, I'm always used to looking good, so it's not because of anybody. Ɗaura fuska ya yi huse, it is because of somebody. Ya tambayi kanshi. Dariya ya fita tare da jawo ƙofar. bakin gate ya ya kira security ɗinsu zan fita yanzu kuma kila sai dare sosai zan dawo so please kar ku bar ni in yi ta nokin ya faɗa mashi to shi shikenan mutumin ya amsa mashi sannan ya fita da sauri ya isa gidansu ihsan ya yi nokin baba mai gadi ya buɗe mashi ya shiga sallama ya dad da mam suka amsa mashi shiga ya a hankali amma ya rasa kwaret don hawan sama har ka dawo ta ta tambaye shi eh mun dan ƙarin ruwan ya ƙare ya amsa mashi kan shi ƙasa Oke oh, ka hau sama mana, dad ya faɗa mishi bai ƙara cewa ƙalaba ya hau sama. Da sallama ya shiga har lokacin hannunta cikin na anti. Husna na zaune kan kujerar dressing sai Hansom da Janna na zaune kan gado kusa da Ihsan. Yana shiga Husna ta miƙe ka zauna a nan. Banza da ita ya kalli ruwan da ko rabi bai kai ba. Hannunta ya kama don ganin in ruwa na zubowa noman. Sai da ya gama inspecting hannun sannan ya koma gefe yana kallon list ɗinta. Kallonta ya tsaya yi kamar madubi. wannan guy da ya rasu ya mutu da bakin cikin rashin samun ki a matsayin matar shi ya faɗa cikin ran shi ka zauna mana anta ta faɗa mishi tana nuna inda husna ta tashi zama ya fiddo wayar shi ya fara latsa latse husna kam kallon shi kawai take amma ko site ɗinta bai kalla ba balle ya ga irin kallon da take yi mishi janna dai ta gani kuma tana mamakin irin kallon da take yi mishi wajen karfe tara da rabi anta ta kori janna da hansom su je su kwanta sai lokacin mam ta shigo tare da dat ko za ka nuna mana yadda za mu cire yan drip ɗin ya ƙare tunda lokaci na ƙurewa kuma gobe za ka aiki dat ya faɗa wa ayan ba matsala zan zauna ya ƙare sai in tafi ya amsa mashi cikin natsuwa su ma zama suka yi kusan awa ɗaya sannan data ya tafi ya kwanta har lokacin da rufe ya ƙare ba an ta ce ta umarci mom ta je ta kwanta duk da ba ta so amma ba ta son ta yi wa 'yarta gardama miƙewa ta yi tare da yi wa ayan godiya ta fita an ki je ki kwanta zan kula da ita in ji husna da ke son ɗakin ya rage daga ita sai ayan kar ki damu kai, anti ta ce mata motsi ihsan tai wanda ya sa ayan miƙewa ya dawo kusa da ita bude ido tai ba ta gani sosai dan kuma mal double take ganin sa zan shiga bashroom ta faɗa ta yaya zaki shiga bashroom ga drip a hannunki anti ta faɗa fuska ta kamar za ta yi kuka bar in cire mata in ta dawo sai in maida mata tunda ya kusa karewa in ji ayan eh sa ƙara bude idanuwanta da ta limshe ta ta galla mishi harara hannunta ya kama ya cire drip miƙewa ta yi ƙoƙarin juwa ya ɗauke ta da sauri ayan ya riƙe ta kafin an ta da husuna su kai gare ta kwace kanta ta husuna ji take kamar ƙirjinta zai fito don ba ƙaramin harshen abin da ke faruwa take yi ba amma ba ta da abin cewa tana dawowa ta kwanta tana cewa yaya mahmud ta faɗa tana rufe idanuwanta na bacci ya ɗauke ta sai wajen sha ɗaya da rabi da rubɗin ya ƙare ayan ya cire mata ya yi masa sai da safe ya tafi da filoyin da gidan ihsan ya cika da yan daji wasu sai gulma suke suna cewa da gani wannan yarinyar miyagun aljanu gare ta wanda ba su son ta ya aure tare da abba da dad da wasu family aka yi jana'izar mahmud kwas an maido shi kano kukan ihsan kan ba kaɗan ba don duk yadda sa'anta da sauran dangi ke ƙoƙarin hana ta abin cin turaye Ayan bai tashi da wuri ba ko da ya tashi da gudu ya shiga wanka ya shirya cikin manyan kaya. Ya tafi ofis bayan ya yi wa Umma sallama. Yanayin shi ya nuna yana cikin jin daɗi don fuskar shi fayo kallon shi Muhammad da Yusuf suka yi. Sannan Muhammad ya ce, Fab ya dai? Kallon shi Ayan ya ya ce ban gane ya dai ba. Shi ma ya tambaye shi ai mun ga kana murna ne ko 'yar mutane ka kamara. Yusuf ya faɗa dariya ayan yayi a'a wannan ya fi mari wannan yarinyar wanda za ta aura ne ya rasu jiya ayya su muhammad da yusuf suka faɗa kallon haushi ya yi musu tare da taɓa baki sannan ya ci gaba da cewa so she was having a little bit of nervous breakdown sai abba ya sa in je in duba ta dariya mugunta ya yi sannan ya ci gaba da cewa yanzu allura ashirin zan yi mata every day for ten days idanuwa suka zaro allura ashirin haba dai yusuf ya tambaye shi dariya ya yi no na zagina ne ya amsa mashi with i kiyaton. amma gaskiya gaskiya sun yi yawa in ji yusuf ai da farko da na je i want to fitiha amma sai na lura kwandishan din da ta shiga bai sa ta yi taushi ba so zan dada koya mata hankali ne wai menene yake faruwa ne in muhammad ya tambaye shi ba komi kawai paracetamol ne da gentamacin amma ka san too much of paracetamol is dangerous to the liver ko in yusuf halarar shi ayanye to the professional doctor aka koya min tun da kafe experience wallahi babu wani zancen experience kawai mugunta za ka yi banza black da yi ida ba ayan ya wulla mishi wani dako da ke kan tebul ɗin gaban shi da sauri yusuf ya kauce su bi miƙewa suka yi shi ma ayan ya miƙe da sauri suka kai bakin ƙofa banza wanda inji yusuf da ya fita da gudu yana dariya shi ma muhammad cewa ya sai shegen gardama kamar arnan farko idiot black diamond ga bakin fuska ga bakin halin kafin ayan ya so inda yake har ya bar wurin da gudu karido ayan ya biyo su yana cewa in ban yi suspending ɗinku ba ku kira ni da shege bai ida ba yusuf da ya kusa fita daga karidon ya ce daman ai shegen ne kai black diamond kawai ayan tsayawa ya yi rike kugun shi yana jin ina ma yara ne su Muhammad da babu abin da zai hana shi dukansu. kwafa kawai yayi ya koma cikin ofis sai dab da magaraba ya dawo gida wanka ya shiga falo antin mu ta yi fidin din shi sannan ya koma falo kusa da umma da ke zaune zan tafi masallaci daga nan zan wuce can gidan in yi mata allura in ji ayan oke yaro na amma gaskiya ina tausaya wa yarinyar nan ɗazun da na je ta koma kamar ba ita ba ayan kawai da kan shi ya gefe ya taɓa baki sannan ya ce kyale ta umma rashin dangana ne ya faɗa yana miƙewa fita yai yana riƙe da hannun isma'il bakin gate suka tadda abbas ka wuce masallaci bayan shi ismail sun ɗaura alwala nan waje tare da da suka dawo gidansu ihsan lokacin fi women ne zaune a falo izini da ta yi mishi ya tafi upstairs ihsan na zaune kan firayin masu sanye take da lon hijabi idanuwanta sun yi mugun kumburi wasu 'yan mata su biyar ne zaune a cikin ɗakin cikinsu har aminiyar ta suna da ganin sauran 'yan matan cousins ɗinta ne Isan ta ƙura wa salfin da suka yi da Muhammad Ido, dukkansu dariya suke ya san da ya ɗauke su wasu sabon hawaye ne suka ƙara gangaro mata sallama ayan ya shiga ɗakin a hankali ta ɗaga kanta ta kalle shi kuka ta fara yi tana cewa ba na son allura don allah kar karka yi min allura duk ɗan matan da ke ɗakin dariya suka fara yi banda husna da ta yi mutuwar zaune don ganin hadda ya ɗinta ɗaya cewa tai wallahi sis da abin dariya kike allura kike wannan kukan kamar za a yanka ki cikin kuka ta ce ni dai ban so Ayan murtuke fuska ya je wajen durowan da ya ijiye drugs ɗinta ya ɗauko ya fara mixin maganin. Yana haɗa kukan Ihsan da ƙara balon. ‘Yan matan miƙewa suka yi banda Husna tsayawa ya kanta stand up ya umarce ta. Ɗaga kanta ta yi ta harare shi tana hawaye. Filis ki yi sauri ya tafi Kallon bai ci abinci ba ya zo don taimaka. Husna bata ida ba ya katse ta da cewa tashi mana. Ya faɗa cikin faɗa a hankali ta miƙe tana ƙoƙarin miƙa mashi hannunta. girgiza kai wannan ba na jijiya ba ne na bamban ne ya faɗa babu wasa a fuskar shi kallon shi ta gaskiya a'a in dai ba za ka yi min a hannuna ba bar shi kawai ta faɗa maganar ta da gaske baki ya taɓe oke bari in faɗa da ɗinki after hour shi ya kawo ni nan ya faɗa ka bari in kirawo anti zuwaira to suna ta faɗa wallahi ki bari in ji ihsan da ke kuka Husna bata saurare ta ba ta yi hanyar kofa da sauri Ihsan ta ce dan Allah ki dawo zan bari ta faɗa cikin kuka. Hayan tsaye yana kallon ta haka nan sai yayi tunanin ina ma matar shi ce stop it. Ya faɗa cikin zuciyar shi. Husna dawo ɗakin ta Ihsan eh, ta runguma Husna ta bashi baya still tana sanye da hijab. Ki dallatar hijab ɗinki ko so kike ni in cire maki. Ya daka mata tsawa. A hankali ta ɗaga bayan hijab ɗinta tana kuka. Nan ya hango worship his ɗinta sanye da skirt na lace. Bai san san da ya fi tilluwa lace ɗin shi ba. Dukawa ya ɗanyi ƙasa da skirt ɗinta, white skin ɗinta ya bayyana. Eh san sai kuka take a hankali ya soka mata allurar ta saki ihu sai dariya ta kufce mashi. Ke wallahi kin fiye san jikinki. Ba wani san jiki, zalunta ta kawai kake. Ta faɗa cikin kuka. na ture ta tai daga jikinta saboda haushi da kishi. A takaice kullum sai ya zo ya yi mata allura kuma ya ce dole sai a bambam. Kuma kullum in ya zo sai ta yi mashi tsiwa kuma wancin shi ne. Dimo yana ganinta Dimo yana zama a her. Ko kaɗan ya san ba za ta bashi shi chance ba. amma confirm he has fallen for her amma hakan bai hana shi mata allura na mugunta ba bayan kwana uku da rasuwar Mahmud mami ta umarci Husna da ta koma gida dan za ta aike ta Maiduguri ba haka Husna ta so ba amma dole ta koma gida a week later around 5:30 Ihsan ta rako wata cousin sis ɗinta da ta yi visiting ɗinta suna cikin tafiya ta hango motar ayan da sauri ta kawo da kanta gefe dan ba karamin kunyar shi take ji ba. wannan ya yi musu amma bata daga kanta ba. Murmushi ya yi sannan ya ce, My patient, where are you going? Ya faɗa da ƙarfi yadda za ta ji shi daga inda take. Banza ta yi da shi ƙarta ta patient ki koma gida ko an jima in na zo miki injection in yi miki mai zafi. Tana jin haka ta ɗaga kanta ta harare shi ta ci gaba da tafiya. Shi kuma ya wuce yana dariya. Waye wancan in ji cousin ɗinta. Rabu da shi mugu ne ta faɗa mashi. Dariya cousin ɗinta ta yi sannan ta ce, My white blood da alamar wancan yana sanki. da sauri ihsan ta kalle ta ta taɓa baki Allah ya sauwaƙe wancan azalimin Allah dai ya zaɓa miki wanda ya fi alkhairi amin sis amma ban da wancan dariya cousin ɗinta ta tana ta ni dai gani da five month pregnancy ɗina kuma I'm so excited I can't wait ki ji yanda muke ji hiransu suka ci gaba da yi har sis ɗinta ta hau a daidaita ta tafi gidanta bayan sallar magrib ya je gidansu don ba ta injection sai kuka take yi ta dafe bango tare da bashi bayanta Din bamban ɗinta ya yi ja saboda yadda yake tsira mata allura for the past one week. Ganin cikin nata ya yi ja ya juyar da ita tare da ijiye allurar da ke hannun shi. Ya ce yanzu zan baki sharaɗi ya faɗa mata a hankali. Ɗan hararar shi ta yi sannan ta ce wani irin sharaɗi. Ta tambaye shi tana goge hawayenta. Na farko kar ki ƙara hararata, na biyu zan baki namba ta ki kira ni. Idan baki ba zan zo gobe in yi miki allura da yawa kin yarda? Ya tambaye ta. Shiru ta na wani ɗan lokaci sannan ta ce ni gaskiya ba zan kira ka ba. Bata ila ba ya ce oke ba ni bayan naki. Da sauri ta ce zan kira ka murmushi ya yi. Haka nake so yanzu kawo wayar taki ya umarce ta. Ban fito da shi ba ta faɗa mashi kasancewar yanzu a ɗakin baƙi yake yi mata allurar. Ki je ki ɗauko mana ba musu ta fita ta ɗauko wayar ta tana ta tunanin manufar shi. A hankali ta so inda yake ta miƙa mashi wayar ya amsa ya saka mata namba ɗin shi tare da cewa yanzu gashi na saka mai ki kira ni ƙarfe tara da rabi. Kallon shi ta yi tare da hararar shi. Kin banta ko kin manta abin da na faɗa miki? Na ce ki bar ta. ya faɗa cikin ɗan ɓacin rai. Ɗan turo baki ta yi tare da cewa mancewa ne wallahi ki ci gaba da mantawa ni kuma ba zan manta da yi miki allura ba. Ya faɗa shine abin da zai iya sikirin ɗinta da shi a wannan lokacin. yanzu karfe nawa na ce ki kira ni ya tambaye ta tara da rabi ta amsa mashi a takaice kuma an daha brit ban ji ba tara da rabi gut na tafi bata ce ba ta bi bayan shi da harara ya fito ita ma ta fito ta shiga falo Daret upstairs tana fadin don tun aka yi wannan rasuwar ba ta zama falo kullum tana ɗakinta, tana yin tunani a kan rayuwarta. Har yanzu ba ta bar kuka ba, amma ba kamar wancan lokacin ba. Wayarta ta ɗauka ta yi kiran nambar Husna. Husna na can kwance ƙasan kafet kanta kamar wata tsohuwar mata. wacce daga ganinta ka san an sha duniya. Matan fara ce da akwai wani abu kamar HA gaban goshinta daga ganinta ka san grandma ɗinta ce. Matan sai shafa kanta take wayanta ne ya fara rinkin ta ɗauka ta duba tana ganin Ihsan ta ja wani irin shegen tsaki. Ta ijiye wayar a gefenta. Tsohuwar kallonta ta ta ce ba za ki ɗauki wayar ba ko na saraki ne. Ta tambaye ta, tsoki wasu ta ƙara ja sannan ta ce wata 'yar iska ce wallahi, aikin sanni har yanzu ba ni da saurayi. Duk waɗanda ke zuwa ba su yi man ba kuma ba da gaske suke ba. ta faɗa tana sauraron wayanta da ke famar ringin ki kwantar da hankalin ki dududu shekarunki nawa husna daga kan daga kanta tai ta kalli matar ishirin fa ai na isa aure wallahi kuma yanzu wani nake so amma san bai san da zamana ba inji husna tsohuwar kallon ta yi sannan ta ce hala shi yasa kika kandame kamar kudin guzuri ki kwantar da hankalin ki dan wannan ba wani abu bane wayan ta ne ya fara ringin kuma ta ƙara duba ta ga still ihsan ce kamar ba ta so ta yi bikin kawasiya kike daga can bangaren ihsan da ke zaune kan gado ta amsa mata da cewa ina kika ajiye wayar ki na kira ki baki daga ba ina bashroom ne ta faɗa tana hararar wayar kamar mutum oke ya mai duguri ya kira ni ma lafiya ƙalau allura har yanzu bai bar miki ba ta tambaye ta tana so ta ji wani karin bayani hmm ai shine dalilin da yasa na kira ki kin san abin da ya faru Eh san ta tambaye ta da sauri husna ta gyara zama tana ta ba ni in sha kawas ban san abin da ya faru ba na ihsan eh, ta kwace yanda suka yi da ayan ta faɗa mata ba abin da ta boye mata da kirjinta ta yi har grandma na cewa lafiya da sauri ta miƙe ta barbarin yanzu kiran shi zaki ta tambaye ta muryar tana rawa kamar za ta yi kuka eh to yanzu dai ki bani shawara ko ka ta fara yi dan ji ta yi ba za ta iya controlling din kanta ba sis menene ya faru Ihsan eh, ta tambaye ta cikin tension wallahi Muhammadu na tuna yau ne ya kamata ku yi aure amma Allah bai amince ba gashi har zaki yi wani saurayin har kin mace da Muhammad ta faɗa cikin kuka sosai kamar da gaske ne da sauri Ihsan eh, ta ce me yasa kika ce haka waye sabon saurayin ta faɗa tana shirin kuka wannan ayan din mana kuka Ihsan eh, ta fara yi yanzu abin da zaki ce kenan kin san ko zan so mutum banda wannan ɗan iska ni baya cikin tsarin irin mutanen da nake so tun ranar da ya fara bani allura cikin visitors room da sauri husna ta ce wani abu yake maki ta tambaye ta cikin tashin hankali ba wani abu yake yi min ba amma sai ya ce in cire hijab ɗina ya dinga kallon na kuka sosai husna ta dinga yi tana ce anya ba san keke ba bata ida ba ihsan ta katse ta da cewa Allah ya sauwaƙe in kika kira shi ya ce yana son kifa habawa dai da sauri ihsan ta ce kam ina ai ba ma zan soyayyar sa ba ko da so na ɗin yake yi dan sanyi husna ta ji cikin ranta ko ba komai dai ta san wani abu kuma ta san ihsan ba ta ƙarya komai na cikin ranta faɗa mata take yi kuma duk abin da ta faɗa mata to gaskiya ne oke dan Allah ko ya ce yana son ki karki amince mutane za su yi tunanin baki son Muhammad dan dariya ihsan tai tana cewa ko dai kina ciki ne bata ida ba husna ta katse ta da cewa cikin ina cikin ayan tsuki husna ta ja tare da cewa amma kin raina min hankali san bai yi min ba baki gani ba ba yi da kwalitin da zan so a jikin ɗa namiji ta faɗa tana shafa hat ɗinta don ta san confirm ne no iron no life for her okay anyway bari in kashe dan ya ce tara da rabi dot zan kira shi kar in yi assistant credits ɗina okay kawai husna ta ce tana katsa wayarta kwanta ta tana ƙara jin iron a cikin system ɗinta Ayan wanka ya zauna tsaro da towel kamar yadda ya saba. Ya ta wayar shi a gaba yana jiran kiran Ihsan. Bai taba budurwa ba sai lokacin da yake ABU Zaria kuma suna gama sukul suka mance da juna. Amma yanzu yana tunanin gaskiya ya fara soyayya. Dan da gashi ya sa wayar shi gaba yana jiran kwal din mace sai haushin kanshi yake ji da bai amshi nambar ta ba. Karantin tam ya dinga ya har lokacin yayi. Ihsan kan ba dan san ba ta yi kiran namba din shi. Ayan na ganin wayar shi ya kawo wuta yi saurin ɗaukar wayar, amma bai yi fikin ba sai da ta kusa tsinkewa sannan ya yi fikin tare da cewa, "Hello, waye ne?" Ya faɗa kamar bai san wacce ba, wani irin ƙululu ne ya tunkuɗa zuciyar ba Bata ce ƙala ba ta katsa wayarta. Yana ganin an kashe wayar ya saki dariya. So mahi saurare, bari mu dakata anan mu na gaba za mu tashi inda muka